Yau nan ne? Eh nan ne. To. Bari zan kawo zan kawo yanzu yanzu nan <laughs> ni ma yanzu zuwa na. <laughs> To malam nawa ne kuɗin naka? Eh ɗari da hamsin ne. Ɗari da hamsin? Eh one fifty naira. To. Mene turi to mene de sodaka. Hmm. Ranke daɗe kuma ba canji gashi. Allah sarki to ka bar shi ba komai. Na? Ka bar shi kawai. Na bashi? Mm, ka bashi ba. Kin ban mun hamsin din ‘Yan mata da Allah ji mana. To ai gani ne kin ban mun canjin kuma abin sai ya ban mamaki. Da ana samun irin ku a rayuwa masu irin wannan halin da ba a shiga garaurayar rayuwa ba. Na gode sosai. Ba komai ka bar ayi wa kai ne. Na gode. 'yan mata da Allah biki ji ba biji bana in rukuna mako rukunta na san zai ji jiki da Allah ina son zan yi maki wata tambaya amma da Allah kada ki samu damuwa kuma da Allah ki gaya min gaskiya dan kin san ita gaskiya tana da wahala da Allah yanzu me zai hana ki zama uwar ‘ya'yana? Gara nake nema. <laughs> Ba komai. Hmm? Inda mm. ni ma ba wacce ne magana nake so. In kuma kina ganin akwai wata magana a ƙasa ki gayin tsakani da Allah saboda ciniki cikin ciniki haramun ne. Ba kowa wanda ba kowa. To ya sunan malamar? Sunana Sadiya. Malama Sadiya to na gode sosai. To a nan gwa kike? Nan nan ne gidan Baba Deliba nisa. In dai ka zo anguwan wannan ka tambayi kowane yaro ya san gida. To na gode sosai. Na gode fa. Eh, thank you so much. Eh, God, God bless you. God bless you. Ha. Uncle! Alhamdulillah. Hello? Ya gida? Lafiya kalawa ba. Ina wannan shaidanin abokin naka ja'iri. Allah ya baba tun shekaran jin rabona da shi. ai na lahiye mu lahiye mu baba dama a game da irin faɗan da kake mu na'am na ga ya dace in tara kuɗi a hankali a hankali in yaso so a samu a sai mun fili ba magana da gaya maka maganan ba ka rika tara kuɗi saboda in wani abu ya taso ba jiran ka zai yi ba kuɗin ake jira ai na samu yanzu akwai abin da akwai abin da na samu yanzu kana aje kuɗin nan nawa ne dubu ashirin ina takarda da abin rubutu da biro haba ba ai na yadda da kai sha da ban yadda da kai ba ai ba zan zo in kama ba kamar mahaifi na dauke ka baba to nawa kika ce naira dubu ashirin ashirin ashirin to alhamdulillah Allah ya fishe mu kunya in na samu a hankali a hankali zan dinga kawo sai a aji sai a dinga ajiyewa a gode baba Ero yadda ka bada kuɗin in Allah za ka karɓe dumus ba wanda ya sani haka kuma za a yi ba wanda ya sani eh ai ba wai Allah ya yarda amin amin madalla to maza maza maza maza aje ku maza aje ku ni da da fan alaikum assalam ah, kai ina gajiya ya gida alhamdulillah ah, ai kai kai ne ne eh, ni ne baba fadan ne ma shi dani dada ne ka ba fawa ka koma kwallo wallahi baba mai sai a hankali yanzu garin ne ga baki ɗaya ba. Yanzu na gidan naku an yanka kuwa? Eh wallahi da yanzu babu amma sai dai mu nan yana sai da shi yanzu. yaro. Za a samu kawunan rago a wurin shi masu kyau? Za a samu a wajen shi. Ga ga waɗannan kuɗi kuɗi ne na amanna. Ka zo mun da guda uku. kan rago in an babbake a wanki a gyara shi ke a gyara shi a dan sassara shi aha yawa ah! ai in gaya maka kana nan din ne kana nan din ne yaya zaka ka banna ruhuwa za a yi abu ko kamar wani abu ne sai a shiga shi to shikenan eh ba da eh ko za a karo dai a kakai mun haka kakai mun haka ai sai a dan eh. karo zai fi dai wannan da kaga guda wannan oh, to to to to ai shine baba to to to Eh, sai a kawo eh, kaga hakan zai eh, to na yadda da kai ba a kanka da mu ba ba ah, mu madalla ai kokari do Allah